hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 18 ga watan Septemba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 28 daga cikin jerin gir karatuttukan littafin hikbatun min tarih wallafan malam Dr. Usman ibnu ibnu Muhammad al-Khamis Allah madaukin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ya ɗaya tamkar da dubu wajen ƙoƙarin tantance gaskiya da raba tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yarda a shekara ta 61 bayan hijira rigingimun da suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmi idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a wannan karatu da muke yi a darasin da muka yi a baya mun kwana a ƙarshen mabhasi na biyu dangane da halifancin Usman dan Affan Allah ya ƙara mashi yadda a inda muka ji bayanan da Malam Muhammad Al-Khamis ya mana dangane da waye Sayyidina Usman menene sunan shi suwaye mata da 'ya'yan da ya haifa suwane ne ainihin wato matan da ya aura da 'ya'yan da ya haifa sannan bayani akan wasu falaloli daga cikin tabbatattun falalar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa dangane da wannan sahabi mai daraja Allah ya ƙara mishi yadda ayan za mu tashi a inda mali yake cewa al-mabhasu salis ahammul al-ahdath fi khilafati usmana radiyallahu ta'ala anhu bayani akan muhimman abubuwan da suka faru a zamanin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya ƙara masa yadda malam yace laqad kana ahadu usmana mali'an bil futuhat hakika zamanin halifancin usman dan affan ya kasance zamani ne wanda yake cike da yaƙe-yaƙe waɗanda aka buɗe ƙasashe aka mai da su ƙasashen musulunci wastamarrat li muddati a awam wannan ci gaba da aka yi ta samu ya ci gaba da tafiya kwatankwacin shekaru goma wa kanat min ajallis sanawat waɗannan shekaru goma suna daga cikin shekaru mafiya ɗaukaka a cikin tarihin musulunci wa tamma khilala hadhihi sanawati nashru bisat ad-dawla islamiyya yayin da cikin waɗannan shekaru ne aka samu halin shimfiɗa tabarmar gwamnatin musulunci ma'ana gwamnatin musulunci ta sakata ta wala ta yi faɗi ta zauna daren daren daƙam fasiha gaza mu'awiyatu qubrasa a zamanin cikin waɗannan shekaru na halifancin Usman ne sayyidina mu'awiya dan sufyan Allah ya ƙara mashi yarda mu'awiya dan abu sufyan Allah ya ƙara masa yarda shi da babansa ya ainihin buɗe ƙasar kubrus ita ce Cyprus kenan tsibirin Cyprus wanda na cikin yanzu ƙasashen yankin turawa ne Europe kenan a lokacin musulunci ya je wannan ƙasa وكان عمر قد منع الغزو عن طريق wa وأذن Usmanu bihi da can sayyidina mu'awiya ya taɓa roƙon umar ya ba su dama su kafa rundunar sojojin ruwa kama a ce navy forces sojoji wanda za su dinga kai farmaki ta hanyar shiga cikin jirage da ratsa teku sayyidina umar ya ce a'a bai ba da wannan damar ba da zamanin sayyidina usman sai ba da wannan dama to wannan ya ba musulmai damar su kai wa kasashen da sai an ratsa koguna farmaki kamar shi tsibirin cyprus din wanda sai an ratsa kogin baharul abiyadul mutawakil mediterranean wanda ya raba tsakankanin afirka da kasashen turawa ta wani bangare kuma wasu bangaren da yanzu ake ci kasashen larabawa wannan teku da ya ratsa waɗannan nahiyoyi sai an ratsa ta cikin shi sannan za a kai wannan ƙasa ta a cyprus kubrus a lokacin sai na usmana aka samu wannan dama wa futihat azerbaijan haka ma aka bude kasar azerbaijan wadda yanzu ta kuma kasa ce da hanyar take amsa wannan sura tana da cikin kasashen da suke a gabar nahiya biyu tsakanin wato abin nan wato gabashin asiya da kuma yammacin kasashen turai kuka ce tsakanin tsakanin yammacin asiya da gabashin kasashen turai tana yin iyaka da kasar georgia daga cikin kasashen turawa azerbaijan ɗaya daga cikin kasashen da suka balle daga rusasshiyar tarayyar soviet tun a wannan lokacin musulunci je kasa wa armenia haka ma armenia wadda ita ma ɗaya ce daga cikin ire-iren waɗancan kasashe waɗanda take ƙasa ce mai yawan duwatsu a gefen da aka fi da suna wato bahar kaukas wanda ita ma tana mahaɗa tsakanin gabashin gabashin urubba da kuma wato yammacin yammacin asiya ita ma tana iyaka da ƙasar georgia a cikin ƙasashen turawa tana iyaka da kuma ƙasar turkiya a cikin ƙasashen asiya ko da turkiya ma ta fi kowace wato kasashe ta da wani siffa na daban domin rabin yankinta kasashen turawa ne rabin yankinta kuma a cikin mafin kasashen asiya ne kama a ce misali najeriya dinnan a ce wani bangare na najeriya yana cikin afirka wani bangare kuma yana cikin wani lardi to haka kasar turkiya take shi sa suke ta kokarin sai an sanya su a cikin kasashen kungiyar kasashen turawa eu har yau ake ta cewa ba za a saka su ba saboda tarihin su game da musulunci da makamantarsu to wannan ƙasa ta armenia tana iyaka ne da ƙasar turkiya ta wani ɓangare kuma tana iyaka da ƙasar Jojiya wadda ƙasa ce take tsindim a cikin ƙasashen turawa gabashin turai wannan ƙasashe masu sanyin tsiyaɗin nan eastern europe wa kabul haka ƙasar kabul Wanda yanzu shine babban birnin ƙasa afghanistan shine babban headquarter abuja kenan ta afghanistan a lokacin ƙasa ce mai zaman kanta a wannan lokacin musulunci ya je wajen wasijistan da kuma ƙasar sijistan wanda sijistan kuma a yanzu da muke magana gari ne a ƙasar iran a cikin wata jiha ta ƙasar iran da ake cewa khurasan ogbo wannan sijistan ɗin akwai ta da yanzu ya faɗa ƙasar afghanistan in ka kalli map amma dai a yanzu birnin sajistana gari ne a ƙasar iran ta yanzu ina fata an fahimci wannan gari ne a wata jiha mai suna khurasan sanannen gari a cikin tarihin musulunci to waɗannan garuruwan duk a wannan lokacin ne musulunci ya je gare su zamanin sayyidina usman wa ghairiha kathir da wasu ƙasashen da dama wa fi khilafatihi kanat al-ghazwatu al-azima sha'an nan halifancin shine aka yi wannan yaƙi mai girma babban yaƙi nan da aka fi da suna zatu sawari zatu sawari za a yi magana akan shi nan gaba kaɗan insha Allah da zarar mun juya wannan shafi da aka bari mu takaita kar mu ainihin wato yi aliki kan shi malam zai gaya mana bayani a kan yaƙin tu sawari na daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙen musulunci akbaru توسع للإسلام في هذه الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أتكيت مالا يتي mafi yawan ƙare karen da aka samu na faɗaɗuwar gwamnatin musulunci ya faru ne a zamanin sayyidina Usman faqad Usmanu bi tawsi'atil masjid an-nabawi har ma sayyidina Usmana shine sarkin da ya fara ƙara wa masallacin Annabi sallallahu alaihi girma wal haram da kuma masallacin makka waɗannan masallatai jama'a da suke makka da madina alharamai ba haka suke ba ko anan nan shekarun kusa-kusa ma ba haka suke ba ma'ana ana ta musu ƙare-ƙare da renovation da makamantansu wanda kusan shi yanzu masallacin makka wannan iyaka da aka yi ƙare-ƙare zuwa shekaru biyu baya a masallacin makka to garin makka ma gaba ɗaya a da can bai fi yawan haka ba ina ba ta fahimci wannan za garin madina masallacin madina na annabi sallallahu salama an ta ƙara shi bisa ainihin buƙatuwa da yawan mutane da kuma ganin cancanta ko da yaushe sarakuna da shugabannin addinin musulunci suka nemi fatawar malaman zamaninsu idan malaman suka ga dacewa haka sai a gyara a ƙara kai akwai ma sarakunan da suka rusa ka'aba suka ƙara gina ta ya tabbata wannan a cikin musulunci karanta sayyid bukhari karanta littafin tarihin islam na zahabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba nuna wa aisha cewa kin ga asalin fandisho din sayyidina ibrahima ya tona mata marmara shekaran fatu maka ta ga asalin marmara fandisho din ya ce amma ba zai yanzu a ce a gyara ka'aba mai da ta wannan wurin ba domin aka gyara mutanen makka din nan kwanan suka musulunta wani masu sai ya ba su musulunci to saboda maslaha amma sai manzo Allah ya kira da ya kura wannan maslaha khassa saboda musulunci akwai masale amma waɗanda ake gabatar da su akan masale naka kai akwai abin da koda ka san gaskiya ne in lokacin faɗan shi bai ba sai ka jira har lokacin khatibun nasa ala qadri uquli kamar sai Allah yake cewa to a lokacin ba su gaɗe da shiga musulunci ba kuma za Allah ya fito ya ce wannan abun ba daidai ba ne ka'aba to wanda ya ce ya basa musulunci ba. to gare ya musulunci daga ka'aba ce a jahiliya sai ruwa ya zo ya lalata ta sai mutanen ƙwarai shawa suka haɗa kuɗi za su gina suka sa kansu sharaɗin cewa kada wanda ya kawo sadaka kuɗin gina ka'aba sai kuɗin halas saboda za a gina ɗakin Allah ne kare ka kuɗin da ba na halasu ba to mabiyan kuɗin su kuma na haram kuɗi ne na yan kwace na riba na zalunci kawai haƙƙin marayu da ka ce aka rasa kuɗin halas a makka da za su iya gina ka'aba akwai kuɗin amma na halas ba za su isa ba da ka ce aka gina kusurwa uku kusurwa uku aka bar ɗaya to ɗayan sai aka ja fandisho cewa ga daidai iya wajen wannan shine hijiru isma'il da ake yi dinnan wannan ɗan abin da za ga an yi wani gini haka a jikin ka'aba ta wani bangare to da wasu suka zo daga baya sai suka karasa iya ragowar ba su shigar da wannan wurin ba kamar an rage asalin girman kenan da shi da manzo Allah mace cikin ga iya asalin wajen amma ba zai yiwu yanzu a gyara daga baya abu dan zubar ya gyara ya mai ta yadda take kan asalin watin kwandishin dan Annabi Isma'il Ibrahim alaihi salam zamanin wasu sarakuna daga baya banu umayya da suka zo saboda adawar siyasa sai suka rusa wannan gyaran da aka yi suka mai da shi kan barna kuma har yanzu akan wannan barna yake saboda zamanin haruna rashid ya tambayi imam malik fatawa ko ya rusa ta ya gyara imam malik ya ce a'a kar ku bari abin ya zama sarakuna su mai da ka'aba wani karan bara kowa in ya zo sai ya rusa ya maida ta yadda yake so in yana sabani da sarkin da ya na baya kamar da yan suke yanzu in wani ya ya fara wasu policies wasu ayyuka idan wani ba baya son wannan aikin ba ta shiri da wannan kawai sai ya bata duka ayyuka ba ruwan shi don dai ka a ce aikin wancan ya tabbata ba ma da da wannan fatawa da fatawa ce ta kwararren malami don ba da haka ba da yanzu ba a san iya gyare-gyaren da aka yi masa amma a yanzu Malamin musulunci sun ba da fatawar cewa ya kamata a gyara amma sarakunan ba su gyara ba na san malamin nasiru da albani ya yi wannan magana a cikin sassan sahiya sai wasu malamai cewa a yanzu za a iya gyarawa wallahu alam me yasa ba su gyara ba a takaice wannan ƙare-ƙaren na ƙara masallacin ka'aba ya faru ne farko zamanin sayyidina usman da haka suna da magabaci a kai kuma akwai yan bid'a da suke ɗaukar wannan matsayin zari'a na sukar sarakunan saudi arabia wannan ba abin suka bane gare su alheri suke karawa saboda karuwa yawan musulmai da yawan masu bukata diman din da ake bukata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin hajjin ban kwana da shi da tawagar shi gaba ɗayan su su su dubu uku ba gaba ki ɗayan su kwatan kamar alhazan jihar Kaduna ke na su kadai alhazin duniya yanzu aka lissafa su ne da miliyan bana ana sa ran sama da miliyan biyar to ka kaddara wurin da ya shi mutum dubu uku yanzu za ka ce miliyan biyar za su rassarawa za ai bai ma taso ba kwatancan ma bai taso ba ma jama'a da haka dole ne bukatu su a ƙara wannan abubuwan wallahu ta'ala a'lam sai na usman shi ya fara wannan kuma sabai ba su mishi inkari ba da haka yarda cewa abin yana da asali kenan a musulunci idan akwai bukata ina fata mun gane wannan sai mala yake cewa daga ciki akwai awwalan razu ifriqiya sanata 27 ah, lil hijra yakin da aka yi na buɗe ƙasar afirka to idan aka ce ƙasar afirka a lokacin ba afirka yanzu wannan nahiyar da ake ce ma afirka tun daga najeriya zuwa south africa da tunisia da mauritania ba su bane aka ce afirka a lokacin abin da ake nufi kairawan wanda tana cikin ƙasar tunisia ne da garuruwa irin su ainihin wato a tikrit da irin su garuruwan da suke cikin ƙasar libya a yanzu waɗannan ƙasashen da ake ce ma north african countries al-maghribul arabi tsallaken sahara arewacin sahara to su ake nufi da afirka a lokacin kar ka ɗauka wai afirka to hada najeriya da kamaru da chad da niger da mali da makamantarsa a ba a zo nan ba tukunna da ba lokacin ma ba a da labarin nan ko akwai mutane ko babu allah kaɗai sani a wancan lokacin ba a da wannan labarin ko da akwai to yana cikin fi kitabin la yadullu rabi wa amma dai ba a sani ba ba a da labarin cewa ko akwai mutane a nan inda muke ko babu ina ba ta mun fahimci wannan to yaushe aka yi wannan yaki shine ce shekara ta 27 bayan hijira karanta littafin al-bidayatu wan nihaya na al-imam al-hafiz ibn kathir ad-dimashqi Allah ya gafarta mishi amara Uthman radiyallahu anhu Abdullah ibn Abi ibn eh, Sa'd ibn Abi sayyidina usmana ya umarci wani kwamanda mai suna abdullahi dan sa'ad dan abisar Allah ya kara masa yadda wannan mutumin da ma za ku iya tunawa mun yi magana shi kaɗan a can baya yana daga cikin mutanen da za mu zo mu ji a nan gaba waɗanda suka zama dalilin da 'yan bid'a shedanin waɗannan khawarija da suka yi sayyidina usman waye na daga cikin abin da suke tuhumar shi har da alaƙa shi da wannan mutumin domin wannan mutumin ya musulunta daga cikin muhajirun sahabi ne ya zo madina yana daga cikin waɗanda suke wuta manzan Allah A.S.W. wahayi sai ya zama ya samu wani matsala yadda ka san mutumin da aljani ya taɓa akwai kisoshin arwato su da dama amma wata tafi kama da inganci a ciki wadda tafi kama da inganci ita ce mashhurar riwaya da za ga mafi malaman tafsiri suna kawo ta irin sa al-Imam qurtubi irin su ainihin wato al-Imam Shawkani a cikin tafsirul al-Fathul Qadir irin su al-Imam al-Wahidi a cikin Asbabun Nuzul ibnu Taymiyyah ma yi magana akan ta a cikin zafin As-Sarimul Mas'ud ala Shatimur Rasul cewa sanda Allah ya saukar da ayoyin da suke magana akan halittar dan adam na cikin suratul mu'minuna da Allah yake cewa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna sai annabi ya kiyashi ce zo ka rubuta mu wannan ayoyi to abin da ke cikin ayoyin akwai ilimi mai ɗumbin yawa da bayanai waɗanda ba a taɓa jin su ba a duniya sai a lokacin ilimin zamani na boko sai kwanan nan ya gano waɗannan wato sirrin yadda Allah yake halitta cewa daga ruwan manibo da asali daga yin'u aka halicci annabi adam daga nan kuma ba aka halicci zirriyarsa daga ainihin wato ruwan mani maniyin da Allah ya ce Allah yana mushi wurin zama fi ƙararin makil a cikin wata matabbata wacce take tsararriya yadda Allah cikin ikonsa ya kaddara ruwan maniyin da zai halitta idan ruwan maniyin ya tafi a cikin wani gudu ne ban mamaki ya je ya zuba a ya tare a cikin mahaifa Allah cikin ikonsa zai zo da shi a cikin mahaifar nan yakan iya rayuwa ta akalla awa 250 cikin rayuwarsa life foundation shi kwata-kwacin kwana hudu ko biyar a iya wannan kwanakin idan ya yi ya zama ya yi musadafa wato ya yi coinciding ya dace lokacin ovulation lokacin da mace mai ciki take da ainihin fertilization takin halittar da yake samuwa ina mutanen biology ne ban iya wannan abin ba to sai <laughs> sai Allah madauke sarki ya hada wannan mani na mijin da na macen ko sai ya kawwana halitta a ciki kuma sai ya tsara wajen babu abin da zai kara shiga wala maniyi wala wani halitta ta daban babu abin da zai ƙara shiga wajen wannan ita za ga mace wata ke tana da ciki ko ta ɗauki ciki daga a cikin alamar tana da ciki shine duk sanda namiji ya da ita tana miƙa sai duk mani ya zubo daga cikin alawarta baya baya zama a cikin mahaifa shine ma'anan ƙarar maki tsararren wuri to daga nan Allah ya ce kuma sai mu canza shi daga mani go zuwa gudan tsoka daga tsoka zuwa gudan zini, daga gudan zini, zuwa gudan tsoka da gudan tsoka zuwa ga a sa mishi a mai haikal na ƙashi Allah yana yi wannan cikin ikonsa sanda ya ga dama a cikin ƙasa da kwanaki arba'in daga nan fa sun ma'an sha'anahu halkan akhar Allah ce sai kuma mu shi halitta da maga dama shine namiji ko mace ah, yan biyu ko ɗaya wani irin siffa gare shi fari ko baki mai dogon hanci ko mai na kwashe inda Allah ya ga dama yin shi sai Allah ya tsara halittar shi yadda ya ga dama mala'ika yana tambayan Allah Allah yana ba da umarni cewa Allah namiji ko mace yace namiji sai a sa mai halittar namiji ya Allah kaza ko kaza ana tarbuta ana mishi fayil din shi Allah da bisa da yaji wannan sai ya ce tabbata barakallahu ahsanul khaliqin sai sai manzo Allah ya ce mishi haka aka saukar da cikon ayar ma'ana ya riga faɗan cikon ayar kafin Ya ji ta ko ko da ya ji wannan kawai sai ce a to ko dai zan muhammadu wannan abin da yake da kake yake da ka yake ko kuma ni ma ana mun wani dan gashi na faɗa mun dace kawai sai ya rida ya koma baka kawai sai shi ma ana shi wani ce in ba ya zo kafin ya faɗa kawai sai jini ma na faɗa yana abu na ba da irin ansa duk da yake hadisi yana da matsala isnadin shi amma shahararra abu ne a cikin kissan sababin nuzul na ayoyin da suka bin suna magana a cewa wa man kala sa misla ma an zarara ma ne farkon aya A wa man azlamu ko mimman iftara ala allahi kadiban wa kala aw kala sa'anzilu anzilu uhiya ilayya wa nabira ilayhi aw kala sa misla ma an zarara Shararren tafsiri ne game da wannan aya Za ka ji malaman tafsiri birtik sun faɗi shi to da ya rida sai ya je yana ta wannan idda to da aka yi fatu makka sai ya gudu inda da manzo Allah ya bada cewa duk wanda ya gudu a kyare shi amma shi yana tsoron irin kafircin da yake kwana uku ba gan shi ba to shi da sayyidina Usmana ɗan uwa ne wanda suka sha nono ɗaya shi sayyidina Usman uwar wannan mutumin ita tare ne shi ta ba shi nono ya sha da aka foster brother ɗan uwa ne wanda yake na shan nono sai sayyidina Usman ya je zo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ga Abdullahi dan dan Abu Sarin ya tuba ka yafi shi manzo Allah yake amsawa sai na Usman ya dinga magiya yana roƙon manzo Allah sai da manzo Allah ya kimi shi sannan manzo Allah ya mika mishi hannu mishi mubaya daga nan ne ma aka ce din ya ga manzo Allah yana jin kunya sai ya gudu ba ya tsaya kun manzo Allah manzo Allah ya ce shi sana yace sai na Usman ya manzo Allah ai za Abdullahi yana jin kunya ka saboda laifin yace ace ai al-islamu yajibu ma qabla to lokacin da wancan abu ya faru a nan makka din bayan ya tashi daga wajen sai wanzu Allah ya wasa bai tankiya ce yaya kuna gani nayi shuru ba ku ɗau mataki ba ai na zo na tuga tashi ne kawai ya sare mun kai shi a wani sabi ce ai manzo Allah da sai ka mana kirce ka nuna mana wanzu Allah ya ce ai bai kamata ga wani annabi na Allah ya ha'inci ba kirce ha'inci to wannan mutumin sai dawo ya musulunta ya zama kuma ce shi mai kyau ne. amma waɗancan 'yan shi'a da sauran suna suka shi saboda wannan matsala ya kamata mu san wannan karanta shi a cikin sayarwa alamin nubala karanta a cikin littafin ainihin wato tabakat na ibn sa'adin da kuma littafin ainihin wato abin nan littafin safwatu safwa na limamu safadi a abin nan Al-Wafi bil wafayat na limamu sa'adi na limamu safadi Anan nan ne ba da labarin mutuwa wannan mutum cewa a shekara ta talatin da bakwai ya rasu bayan wannan rigima ta faru bayan kashe na usman sai ya hijira ya shiga rigima gaba ɗaya kuma wani kawai sun ya zama shi wata rana ya tashi zai sallah asuba tun dare yake cewa wai asuba ba ta yi bari asuba ba ta yi bari aka ce asuba ba ta yi ba can asuba tana ce ina ji a jikina rayuwa ta zo ƙarshe da ya sallah da katar fajr sai adda ya ce ya Allah ka sanya wannan aikin da ya sallah asuba shine karshen aiki na duniya da ka yi sallah asuba tsaf ya sallama haka sallama daya kafin ya daya ya mutu shi za ki ci mishi abun nan menene mayyitu baina taslimatain mayyitu ma baina taslimatain wanda ya mutu tsakanin sallama guda biyu in ka samu kawai mutum mai kamanta za ta kai kan yanke amma kuka da sallama ne ma'ana a ce an yi sallah asuba duk wallar sallah asuba an yi sallama daya assalamu alaikum wa rahmatullah dama kafin ka gama ga kofi a cire raka ya kaga wannan ya more insha Allah haka ya rasu haka al-imamu as ya bada labari a cikin littafin al-wafi bil wafaya to wannan mutumi babban komanda ne ina fata an fahimci wannan jama'a tun da ya musulunta ya gyara musulunci shi nan ya ci gaba da addinin musulunci ya kamata mu fahimci cewa ya daga cikin maguzanci yau mutum gori da addini bayan ya tuba ko yau mutum gori da wani fasikanci da yake yi da bayan ya tuba baya cikin tsarin addinin musulunci dan mutum wani shaitani ne ko mutum banza ko dan iska ko kafiri sai zo tuba da cikin musulunci haramun ne wani wanda ya riga shiga musulunci mishi gori wannan ya daga cikin maguzanci da musulmai ba za su daina ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kiyaye harshen ka daga yau wani musulmi gori Don ka riga shi zama mutumin kirki kai ma an yi lokacin da kai ma alama mutumin kirki bai wataƙila kuma da ya zama mutumin kirki yanzu yana iya fin ka zama mutumin kirki don zuwa da wuri hausawa suka ce ya fi zuwa da wuri ba wai ka je da wuri-wuri kai ka ga kowa zuwa ba amma ka je aljihunka a ciki da ka ba ya riga wani shiga musulunci ba amma da ka shiga aikin mai kai kun kwanci wannan da ke ko jama'a da ka babu kyau yi wa mutum gori da cewa shi tsohon kaza ne babu kyau ba dini musulunci ba ya taɓa wa manhajinmu na ainihin ahlus suna musulmai da ainihin manhajin da addini ya karantar Allah shirya da mu da ka ba abin a soke shi bane da wannan amma da ya sha suka a sanadiyar haka saboda yan bid'a ne suke wannan maganganu to wannan shine aka ba shi dama an yi zuwa bilada afirka cewa ya yaki kasashen afirka fa idza fataha Allahu alaihi falahu kumsul kumsi min al-ghanimati nafulan sayyidina usman ya ce mishi idan Allah ya baka nasara akan waɗannan ƙasashe to zan baka watin bonus na ganima khumusul humsi ɗaya bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar alsa an gane wannan hausa a raba gaba ɗaya ganima gida biyar sai a ɗauki kashi ɗaya sai a ƙara raba shi gida biyar sai a bashi shine ɗaya bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar one fifth of one of one fifth ɗaya bisa goma kenan gaba ɗaya in ka mai da shi ma'ana wannan za a bashi ne a matsayin ƙarin ganima akan abin da za a ba asalin wato incentive asalin abin da ake bai wa sojojin musulmai sai na usman ya mashi haka zai ƙara kwaɗaitar da shi akan aikin ba za a biya shi kudin aikin shi bane fasara ilaiha fi ashrati alafin faftataha sahalaha wa jabalaha haka ya tafi cikin sojoji dubu goma ya buɗe wannan ƙasa wato sahalaha inda yake abin nan ɗinta falalo wa jabalaha da kuma duwatsinta kama a ce jigawarta da ainihin garuruwarta wadda kala ahaluha fil islami gaba ɗaya mutanen wannan ƙasashe suka shiga musulunci wa kaza abdullahi ibn sa'ad ibn ah, khums al al-ganima sannan ya ɗauki wannan rabo nashi na ganima wa ba ta bi arba'ati akhmashi ila usmana ya aika da sauran wato hudun biyar din zuwa ga usman wa qassama arba'ata akhmasil ghanimati bainar jaysh sauran kuma hudun biyar din su kuma ya raba wa sojoji fa asabal farisa salasta alaf ya zama mahayi yana samun wato dubu uku au dubu uku na zinariya alfun lahu wa alfanil farasi kan dubu nashi kan dubu biyu kuma na doki dama aka yake da aka ji za a ba da na abin hawa za kuma a ba da na mutumin mahayin idan ka yi kasa gaje sai a baka kashi daya wanda yake doki sai a ba shi kashi uku kashin shi daya kashin doki shi biyu domin doki zai ci abinci da yawa zai sha ruwa da hidimomi ko yanzu da zaka gan kana da dauraren doki ko sa sai ga abincin da yake ci ya na mutanen gidan gaba daya bukatu su zuwa ga abinci da ruwa da sauransu ya fi na mutanen gidanka su daka wanda yake da abin hawa sai a ba shi waɗannan rabo biyu na mutum ثانيا وقعة جريجرة ma'al musulmina sai kuma yakin جريجرة da kuma wanda aka yi tare da ainihin kabilar barba su ne mutanen buzaye din nan mutanen ƙasashen chadi da abin nan da libya da mortaniya da makamantansu wanda ake ce ma bararoji nan wannan wani sharar yake da ake malakabi da hamlatul abadila yakin abdullahi abdullahi da yawa saboda a cikin runduna akwai mutane bakwai sahabbai masu suna abdullahi abdullahi dukansu kowa komanda ne mai zaman kanshi daga ce akwai shi wannan abdullahi dan abisar din shi wanda shine babban komandan ta akwai abdullahi dan ja'far akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan zubair akwai abdullahi dan umar sai kuma abdullahi dan amuru dan as abdullahi guda bakwai kowa babban kwamandare na musulunci dukan suna cikin wannan runduna za ka ake mata lakabi da ainihin wato hamlatul abadila runduna abdullahi za ta kenan ko ko abdullahi abdullahi zai zai fi sauki wajen magana ko da wasa ba su ba sa jam'i ma wannan lafazi lamma qatal al muslimuna وهم عشرون ألفا إفريقيا وعليهم عبد الله بن عبد السرح وفي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير يتي لوكتين ده مسلمي سكي ونن كسات أفريقيا a ƙarƙashin jagorancin kwamanda abdullahi dan abi a cikin sojojin akwai babban sahabi abdullahi dan umar da babban sahabi abdullahi dan zubair radiyallahu anhu ajma'in sama da ilaihim malikul barbari juraiju sarkin waɗannan buzaye mai suna duraidur ya tinkare su ya kuma ya kafe ya bari a ci shi da yaki shine ma'anar samada ya jajirce fi ishirina wa mi'ati alfin a cikin sojoji dubu ɗari da ashirin sun ninninka sojin musulmai kenan wakila wasu kuma suka ce mi'atai al cikin sojoji dubu ɗari biyu falan ma tara al jama'ani yayin da waɗannan tarin sojoji biyu suka yi ido da juna suka yi arba da juna a mara shahu, fa aqrahu bil muslimina halata sai ya ainihin wato umarci sojojinsa sai suka ainihin kewaye duk inda musulmai suke suka yi wa musulmai kofar rago suka kewaye su kawo kafal muslimu na fi mawqifin lam yura ashna min musulmi suka samu kansu a wani waje wanda ba su taba ganin kansu a wuri mafi hadari kamar wannan ba cewa ga sojojin da suka ninka su ninkin balinki sannan kuma sun su suka fi musulmai sanin wajen dan kasar su ne sun san duka lungu da kufai da maboya sannan kuma sun kewaye musulmai wala akhwafa alaihi minhu suka samu kansu a wuri mafi ban tsoro wa qala abdullahi ibn zubair qala abdullahi ibn zubair shaban da zubar ya ce fanazartu ila maliki juraigara min wara isufufi wa huwa rakibun ala barzuni sai na kalli wannan shugaba nasu juraigara na ganshi yana kan wani watan doki barzun asali barzun shine doki wanda ga yana kasa yake cewa alkhairu ghairul arabi doki wanda ba balarabe ba larabawa ne suke ce dawakan da ba irin na kasar su ba barzuni waɗanda ake yin wato ayyuka da su kala-kala domin larabawa su da wakansu hawan su kawai suke amma da suka wasu ƙasashe suka ga dawakai suna yin noma dawakai suna jan keken doki dawakai suna ce suna ce musu barzu wato doki wanda yake wahalalle ina ba za ku fahimci wannan kamar sa'i akwai wanda akwai sa a garin da sa za ga shi wani ma a cikin ɗaki yake a cikin rumfa ana ta bashi abinci ne ko ana mai allurai kaga ya rabu manci da sa wanda yake hannun manomi wanda yake daura mishi garma da karkame ta kuma haka ba kaga wahalar su ba iri ɗaya bace koshin da lafiyarsu a ba da ɗaya bane to irin wannan ne suke ce mishi barzo wa jariyatani tuzillanihi bi rishi tsawawis ga wasu 'yan mata guda biyu suna mishi inuwa sun sa mishi lema lema da aka saka ta daga gashin dawis saboda girman mulki da isa farhabtu ila abdullahi ibn sa'ad ibn abi sai ni abdullahi dan zubair sai na tafi gun komandan mu abdullahi dan sa'ad dan abi fa an yab'atha ma iya man yahmi wa aqsir al malik nace ya bani kwaba waɗanda za su tara bayana iri da sojoji suke sai idan zai kai wata farmaki wani farmaki sai a bashi wasu tare bayan shi shi kwabarin din shi ko yake to a bashi kwaba waɗanda za su tare shi yana so ya kai farmaki ga sakin ne kai tsaye shikenan fa aqsal malika malik haza ma iya jama'atan min ja'an, sai aka shirya mini wasu taron jarumai suka ratsa qala fa amara bihim fa hammu zahari sai aka umarce sai suka girbe bayana suna bani kwaba wa zahabtu hatta kharaqtu as-sufufa ilayhi naje na dinga ratsa sahun sojojin shi har inda yake wa hum yadulluna anni fi risalati ila al-malik sojojin kafar da suka ga Abdullahi dan Zubair yana ta ratsawa cikin confidence sai suka dauka kamar wani sako ne zai kai wa sarkin su zaka sai aka yi ta darewa ana bashi waje shi kuma shi yana da nashi shirin falamma qatarabtu minhu ahassa min sharra da na kusa da sarkin sai yi cewa lalle ba alheri da mai da shi ba bala'i na kawo mai fa farra ila barbunihi ala barbunihi sai su kwana a guje akan wannan doki nashi fala hiktuhu fa ta'antuhu bi rabbi sai ga dan zubair yake bai bayan shi a guje yace sai na je sai na caka mishi mashi na wa qazaftu alaihi wa zafaftu alaihi bi sayfi ina caka mishi mashin kuma kawai sai na bi da takobira, kawai sai na sare kai shi wa khasu ra'sa kawai sai ga abu ɗan zubair rike da kan wannan kafi kwamandan nasu gaba daya fa a lara asin rumi sai na kafa shi a kan wannan mashi wa kabbar sai ya kwalla kabbara mai karfi sai rame suka amsa falon mara a zalikan barbaru farraku da kafar na suka ga kawai suka watse a guje sai suka tsurude wa farru ka firarin kaba suka gudu kamar yadda muzuru ke guduwa gaba ɗaya su suka waɗe duk dubban nan kawai suka waɗe to an sare kan gaba ɗaya commandos kuma sun ga wasu 'yan tsirarin sojoji ne suka raba suka musu wannan aikin gaba ɗaya suka ruɗe kowa sai kafa mai nasu ban baki ba shikenan sai Allah ya wadatar da musulmai daga sharrin wa atba'ahumul muslimuna yaqtuluna wa ya'siruna musulmai suka bi suna kashewa suna ta kama sojojin yaki fa ghanimu ghanaima jamma musulmai suka samu ganima mai tarin yawa wa amwalan kasira da dukiya mai matukar yawa wa sabiyan da bayi da aka kama aziman su ma masu yawa wa zalika bi baladin yuqal lahu subaytala a wani gari da ake ce masa subaytala har yanzu sunan garin kenan gari ne yanzu a kasar tunisia wanda yake ainihin wato a ta yamma da babban birnin tunis tafiyar kamar kilomita 150 a cikin jihar afrin ta kasar tunisia har yanzu sunan gari ke babban gari ne daga cikin manyan biranen su ala yomai ne min alƙairawan a tsawon tafiyar a irin tafiya za su da tsawon tafiyar wuni biyu daga ainihin ƙairawan kace kamar kace daga nan zuwa kano ina yin shi a suna suke tafiya da kafa zuwa kano kwana nawa suke hmm? kamar kace nan da kano shine kamar kilomita ɗari da hamsin ko فكان هذا أول موقف اشتهر به أمر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هو وعده a wannan ne ya zama karo na farko da aka ji labarin jaranta Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda shi da babansa a zubair dan Awwa karanta wannan labari a cikin littafin Al-Bidayatu wan Nihaya ta Ibn Kathir a cikin Ahdath sanati 27 fil Hijra a cikin yakin Waqatu Juraydir wal Barbar sannan kan littafin Tarihu Khalifa Ibn al a cikin mujallad na ɗaya shafi na talatin da ainihin wato hudu sai yaƙi na uku da mala ya ce za tu sawari wancan da aka ambata a baya sanata wahidin wa salasina na hijra a shekara ta talatin da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan kamar da muka faɗa shine yaƙi na farko da musulmai suka fara yi ta hanyar amfani da sojojin ruwa a navy forces sannan kuma shine yaƙi na ƙarshe da ya kawo farkon al'amari dangane da beginning of the end na byzantine na gwamnatin kafirai rumawa waɗanda suka yi gwamnatin da ta fi shekara dubu ta zalunci wato a garin da ma wanda shine birnin istanbul na yanzu na ƙasar turkiya waɗannan kafirai rumawa mutanen kiristoci suke da cibiyarsu ta gwamnati amma wannan gwamnati ta yi faɗi sosai ta bi tsawon kogin baharul abedul mutawassit har zuwa ƙasar italiya har zuwa ƙasar malta ta cinye gaba ɗaya abin da ke gefen arewacin wannan teku su ne ƙasashen Sita zuwa tunisia algeria morocco har zuwa hudud na libya ta cinye ƙasashen da ke kudancin wannan teku su ne ƙasashen abin nan na yanzu ƙasar spain da portugal da faransa duk wannan ƙasashe har zuwa cikin ainihin ƙasar italiya ta cinye su ta sake cin kasashe kuma har zuwa gabar tekun kasar indiya ta yanzu kasashen azerbaijan khurasan iran ta yanzu da makamantansu daula ce mai faɗi kwarai jama'a babu wata ƙasa da ta girmanta ko tarayyar rasha da ta buwa ba ta kai girmanta ba amerika da take ke ma tarayyar amerika ba ta kai girmanta ba kuma a lokacin su ne super su suke da ƙarfin gwamnati da ƙarfin soja da ƙarfin technology da ƙarfin ilimi da ƙarfin komai yadda ta sa america tana abin ta gada ma a duniya za ka fi abin da ta gada ma kaga za america yanzu ita ƙasarta to ba iya ƙasarta bane kawai mulkin ta bai tsaya a ƙasarta sai ka ji sa sun ce abin da wani yake bai isa ba sun ba da waranti a kamo wani Wani ba sai da mulkin shi ba Wani ba sa yi da shi america tana wannan suna da baki a afghanistan suna da katsalandan a iran su ne a abin nan syria in ana wani bala'i a wuri kaza za ka ji su ana wani cuta a wuri kaza ko ina suna sa baki shugaban najeriya ko nijar ko kamar ya isa da ta rigima a wata kasa ya sa baki zai isa ba amma yanzu hannun najeriya suna ta cewa kan duk su ne sun sa wa kansu suna wato 'yan sandan duniya ko su ne suna da abin da suke cewa foreign policy a siyasar kharijiya suna kashe kuɗi maɗuɗu don kare manufofin Amerika na duniya to a lokacin byzantine su ne irin waɗannan ƙarfin suke ci mun fahimci wannan da ke ko kuma sun tsaya wa kowa a wuya da ku akwai inda ma in musulunci ya je kamar ƙasar malta mutanen ƙasashe suka haɗa kai da musulmai a kuru waɗannan shugabannin zalunci kamar yanzu wanda zai yaƙi amerika ai murna yake so ta damu kowa kuma ga wani jama'a duk wanda aka je zai mata katsalan nan kuma kwashi ne da shi sai ku ɗauki da abokin gaban abokin gaba na abokina ne saboda sun damu komai ko sun damu kowa to waɗannan ƙasashe na byzantine wannan yaƙi shine farkon kare ƙarshen bayan su jama'a shine ƙarshen su gaba ɗaya saboda a lokacin suna da sojojin ruwa suna da jiragen yaƙi na cikin jirgin ruwa wanda suke shawagi a mediterranean sea suna ba kowa tsoro wanda yake jin kwakwalon shi na riya mushi cewa zai musu tawaye sai ga musulmai sun zo a karan farko kuma hari na farko da rundunar sojojin ruwan najeriya eh, musulmai ta kai <laughs> sai kawai sai kare kashin bayan waɗancan jama'a na fata mun gano wannan najeriya ta shiga cikin mu ne ma san ta gyaru allah gyara mana ita da haka yaƙi ne mai muhimmanci a ainihin wato strategy na siyasar duniya a wancan lokacin bari mu ji labarin da malam zai bamu dangane da abin da musulmai suka yi a wannan yaki sai mala ya ce jama'a Constantine ibn Herakal Rum wa ma'ahum barbaru liqitali abdullahi ibn Sa'd ibn adisar wani sarki ne suna Constantine ibn Herakal sarkin Rumawa ya hada rundunar shi ta ainihin Rumawa da kuma runduna ta Barbar din can domin yakan Abdullahi dan Sa'd dan adisar. wasaru ilal musulmi na fi jam'in lamura mislu suka tunkari musulmai a cikin taron sojoji wanda ba a taɓa ganin irin shi ba wa qad kharaju fi 500 markabi sun taho a cikin jiragen ruwa guda 500 jama'a jirgin ruwa na yaki usul na yaki na jirgin ruwa guda 500 kama a ce runduna ta sojojin jirgin ruwa kala kala kala daban hagu ya ɗari biyar wa zuwa abdullahi ibn abi suka nufaci inda rindunar wannan sahabi take fi ashabihi cikin wato jama'arsa da biladin maghrib a ƙasar tunisia shine maghrib falamma tara al yayin da waɗannan sojoji suka gamu da juna ba ta rumu yusallibuna tsakar dare waɗannan kiristoci suka kwana suna sujuda ga cross ne yi suna sujuda irin ta cuci wa batar yi salluna wa yaqra'una ƙuraana su kuma musulmai suka kwana sallah suka kwana karatun alqur'ani haka sun zo musulmai suke duk inda suke a tarihi karan tarihin gaba ɗaya rundunar musulmai tun daga yakin bada wanda shine yaki na farko da musulmai suka fara gwada ƙarfinsu, manzon Allah da kanshi kwana yana sallah a wannan haka sabai suke kwana suna yi ba irin sojoji ne na wani gwamnatocin kafirai da za a kwana ana kiɗa ana rawa ana zina ana shan giya ba kuma gari waya ce za a yi shi za a ci nasara kwana ake ana sallah ana salati ana roƙon Allah ana ƙara wato gyara niyya cewa dan Allah muke wannan yaki ina fata mu fahimci wannan sojin musulmi sai kwana suna wannan suna sallah suna salati suna katan alqur'ani falamma asbahu yayin da gari ya waye saffa abdullahi ibn abi sarhi ashabahu sufufan fil maraki sai na abdullahi dan abi sarhi ya ainihin wato sanya sojoji shi a cikin sahu sahu akan shi abun hawa din majirgin ruwa tabbatar da Allah ya yi ba musulmai ainihin wato tsari cewa allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wa amarahum bi dhikrillahi wa tilawatil qur'an ya umarce su ci gaba da ambatan Allah da kuma karatun alqur'ani mai girma wa kanat rumi wal to iskar da take kadawa wind din da ke kada jiragen sai kasance yana kadawa ne ta bangaren da waɗancan suke domin shi a dama jiragen ruwa suna tafiya ne da gwargwadon yadda iskar igiyar ruwa take kadawa sai zama iska tana kadawa in favor of waɗancan waɗancan kafiran sun ma sakanat sannan sai kuma iska ta tsaya cik ta daina kaɗawa fa qala lahum almuslimuna sai musulmai suka ce musu in shi'tumul qitala in kun so a fara yaƙi ma yanzu thumma anzala Allahu nasrahu ala almuslimina sannan Allah ya saukar da nasara ga musulmai fa haraba Qustantinu wa jaishu wannan kwamanda na kafirai ya gudu shi da sojojinsa wa qama Abdullahi ibn Abi Sarhi lidati sawari ayyama sayyidina abdullahi dan abu ya yi ainihin wato yi sansani a wannan waje da ake ce mazatu sawari inda aka yaki tsawon kwanaki sun a mansuran muzaffara ya kuma cikin nasara cikin ainihin wato karfi karanta littafin albidayatu wa nihaya a cikin abubuwan da suka faru a shekara 31 cikakken labarin yakin ya cewa waɗannan sojoji haka aka dinga harbinsa ana kashe su na kafirai tun ana auna wa juna kibau daga wannan jirgin ruwa zuwa wancan har su jin kundin bala yan yan da ake ce musu ba yan kuda ba kake ba masu divers ne da hausa kenan masu shiga ruwa yan kasa jannati kenan za a ce goyon ne masu ninkaya sojin ninkaya suka fara ninkaya suna shiga cikin ruwa sai kawai su kullu a wurin jiragen kafiran nan kafirai suna cikin domiyar su cikin jirgi kawai sai dai su ga kawai an tafo an kama jirgin a hau aka yi ta sare su ana wurga wakin kafirai cikin ruwa ƙarshe dai musulmi sun kwace gaba ɗaya jiragen sama ɗari biyar kafirai suka yi ta gudu suka dinga gudu wasu kuma suka dinga faɗawa cikin ruwa suna suna neman tsira da rayuwarsu to da waɗannan ƙasashen da suke gefe gaba ɗaya suka ji labari sai suka zo suka yi sulhu da wannan kwamanda na musulmai gaba ne suka miƙa wuya suka dinga ba da jizya musulmai suka samu ganima mai yawa wanda suka tara wannan abu na uku kenan daga cikin manya wanda suka faru a zamanin sayyidina usmana na hudu shi kuma shine tawsi'atul masjidi an-nabawi fada da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun yi bayanin shi a baya khamis na biyar bina'u awwalin usulin bahari sai kuma gina wato runduna ta farko ta sojojin ruwa usul shine runduna ɗin ta sojojin ruwa haka ake kiranta da larabci usul bahari sadisa na shida sai kuma jam'ul qur'ani maratan saniyatan tattara qur'ani a karo na biyu al-imam bukhari ya yi wasu hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da cewa sahabi Huzaifatu dan Yaman shine yaje suna cikin yaki a kasashen na Armenia da Azerbaijan cikin sojojin musulmai ƙasar musulman ƙasar iraq da ya dawo sai yana ba sayyidina usman labarin abin da ya gani wanda ya firgita shi rigingimin da mutane musulmai suke samu dangane da tilawa alkur'ani mai girma har wani yana fasikantar da wani wani ya kafurta wani wani ya zargi wanda munafurci saboda abin da yake karantawa ya sha bamban da harafin da wancan yake karantawa sai na usmana al'amarin ya ba shi ainihin tsoro sabai suka ba shi shawara cewa lalle yi wani abu wanda zai dakatar da wannan rigima kafin musulmai su shiga cikin saɓani, dangane da tafin Allah irin saɓanin Yahud da Nasara da aka sai ya gayyato manyan mutane daga cikin alarmomi su ne su Abdullahi dan Zubair Sa'id dan Abdul As Abdurrahman ɗan Hari, da kuma zai ɗan Sabit da ɗan su kwamiti na ta hakikin Alkur'ani yasa aka je gun Hafsa yar ainihin yar Umar a karɓo nuska ta ƙur'anin da aka tattara tun zamanin saidina abubakar wanda yake hannunta aka zo aka kwafe wannan ƙur'ani aka miƙa wa kowane gari ga shi nan shi ake cewa mushafu usman shi ne ƙur'an da ake amfani da shi har yanzu a duniya sai na usman ya bada kwamandin cewa duk ƙur'anin da ba wannan ba a ƙona shi don musulmi su zama sun zauna lafiya yadda ya ba su aiki shine cewa an so wannan ƙur'ani a yi aikin kwafi shi amma ba kwafewa kawai ba kwafewa da ta haƙiƙi cewa kowace aya a duba haka aka saukar da ita haka aka rubuta ta a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin aud na ƙarshe biyawar ƙarshe da manzon Allah ya yi wa sayyidina jibril alaihi salam a azumi na ƙarshe da manzon Allah ya yi a duniya a shekara ta goma bayan hijira akan haka ƙira'a ta tabbata an tabbatar da tilawar wannan aya sun suka da haka sai su rubuta wannan aya haka suka dinga bi aya bayan aya suna wannan takikin ba karamin aiki bane suke yi jama'a bayan dama mahadata ne sukan yi yawo a cikin garin madina suna tambayan mahadata da sauran sahabbai ko in an tashi sallah a masallaci a zo a karanta aya a ce jama'a haka kowa ya san wannan aya in an samu wanda ya musu haka sai a duba to wanne ne yake da tilawar ta abin da yake na ƙarshe in ba a samu ba sai na Usman ya ce to sai ku tsaya akan karatun da yake ya dace da lugan mutanen Makka domin su ne aka saukar da Qur'ani da lugan su shi sa ba karamin aiki ne sabai suka yi wa jama'a wanda duka yana aikin sabai wato ba karamin mutum banza bane ba karamin mutum banza bane yanzu jama'a ce a Najeriya nan ne ka zo ka da wani ai ba za a yi da kai ba ko kai an taɓa cire gwamna fa daga mukamin shi a ƙasar nan saboda ya zagi saddauna gwamnan soja aka cire shi don yana rage dauna amma sai wani ya buɗe bakin shi mai warin zunubi da warin da waɗa ainihin fasikanci wai sai ya zindima wa sahabi asha kuma sai a ce a shiru jama'a a gaji da a shiru ma aka shiru an ci amana muguwar amana ta cin amana addini irin mutane da suka yi ma addini wannan hidimar Allah ya kara musu yadda a wannan riwaya ne har ana take ba da labarin cewa akwai aya da aka yi cigiya ba a samu mutumin da ya ba da shaida a kan ya take ba sai mutum ɗaya shi ne huzaimatu ibn sabit al-ansari aya da ke cikin suratu sufin ahzab faɗin allah maɗauki sarki da ke cewa min al na rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir kuma baddalu tabdila wannan aya da aka zo duk aya da aka yi cigiya za a ji ɗaruruwan sabai sun ce haka take amma wannan ba a same ta a yi take nan ba ka, sai a gun wannan sabon shi kadai kowa ya manta ta ma'ana alamar ashe da an ci gaba tafiya din da an samu matsala gaba da alkur'ani ina fata mun fahimci wannan Allah ya alƙawarin ke alkur'ani amma akwai asbab da Allah yake bi to ne waɗannan asbab kamar a yanzu ne ai ba Allah ne sauko daga kai shi daga saman bakwai ke alkur'ani ba mu ne musulmi za mu kiyaye shi ta hanyar haddacewa da karantawa da nazarin shi da yin sharhin shi da yin tafsirin shi da makamantansu a ce ko ina inda musulmi suke su zauna su karanta alkur'ani su karanta da yayansu su fassara alkur'ani su sanar da ɗalibansu da almajiransu da iyalansu da mutan gidansu manansu da matansu a san da alkur'ani yake cewa ne ya saƙon shi a yi aiki da shi a rubuta shi a sajjala shi a yi duk abin da aka ya dace wanda bai saba shari'a ba don tabbatar da cewa ƙwar'ani ya ci gaba da wanzuwa a matsayin tambari na addini a cikin musulmai ne ma'ana kiyaye alqur'ani da musulmai za su daina haddan ƙwar'ani gaba ɗayansu da dukkan sun yi sako amma idan wasu suka yi to sun ɗauke wa wasu suna ba tan fahimci wannan da za a zauna musulmi gaba ɗaya ba sa kanta da alƙwar'ani ba sa tafsirin alƙwar'ani to da gaba ɗayansu sun yi sako amma ka samu suna yi to sun ɗauke wa wasu kuma wannan tafsiri da ake bayan zuwa aka fara ba tun zamanin tabi'ai tun zamanin malaman farko malamai suke zama suna fasara alkur'ani da aka suka wuce wani daban nasu galibu daban tafsirin nan imla'i karanta tarihoyin su al'imamu ainihin a al'imamu al-farra abin abu zakariya yahya ibn ziyad al-farra'u malamin nawu malamin alkur'ani ya daga cikin malaman da suka fara zaman suna da mai jan baki da ke jan aya shi kuma yana fassarawa kuma ya rasu shi jana da shekara 270 kan tare shi a cikin zafin wafiyatul a'yan na limamu ibn khillika dan zafin sayarwa alamin nubala in ya zo zaman tafsiri a masallacin garin su masallacin kufa yana da alaran mai jan baki yana ja mishi baki shi kuma yana tafsiri sun tafsir na shi ma'anin qur'an mujalladi goma sha haka al-imamu ainihin at-tabari imamu mufassirina littafin tafsirin tabari haka ya zauna shekara wajen goma sha bakwai ana ja mishi baki yana imla'in tafsirin in yi ta ɗalibai sai alga wato malam ya isa haka ya ce to ai da sauran bayani saboda akwai shekarar da gaba ɗaya fatiha kawai aka shekara ba wai azumi ba shekara guda tafsirin fatiha ake haka ce alga wato tafsirin na ya isa haka ya ce ai da ni ina so ne mujalladi ɗari ne alga wato malam mujalladi ɗari ai da za mu mutu ba gama ba sai to shikenan bari a yi muku takaitacce shi ne ake wannan da ake bugawa a mujalladi wajen ashirin da biyar amma kai da za ka zo cikin azumi guda kai izu arba'in kullum wani sai ya izu ji kafin azumi ya sauka ina ruwan malam zirke kenan malam zirke dan muhamma na ba dan fahimci wannan to wannan shine abin da bukhari ya to dangane da wannan kissa ta jam'ul qur'an kissa ce mai tsawo wadda akwai maganganu da dama akan ta da rigingimu da ta tahqiqat amma ba shine damuwar mu ba nan insha Allah muna magana ne akan tarihi yace wa kallafa arba'atan ya ainihin sanya mutane guda hudu ya ba su wannan aiki salatun min quraish uku daga cikin shawa, wa wahidan min al ansari da kuma mutum ɗaya mutumin garin madina ammal qurashiyuna mutanen garin makka din sune fahum abdullahi bin zubairi wa sa'id ibn al-asi wa abdurrahman ibn al hari wadannan uku sune ma'aikatan da ya ba wannan aikin wa ammal ansari shi ko mutumin garin madina fa huwa zaid ibn thabit shine Zaid dan Sabit wanda yake babban malami ne dama Allah ya gafarta musu gaba da walamma kutibatil masahif al usmaniyatu ursilat ila al bilad al islamiyya da aka gama rubuta waɗannan qur'ani na zamanin sayyidina Usmana sai aka aika da su kashin musulmai walam yaktafi Usmanu da irsaliha ila al amsari Usmanu bai takaitu akan aikawa da qur'anan kadai zuwa birane ba wahada su kadai ba litakuna al madja wal marja don su zama su ne abin kallo abin komawa zuwa gare su bal ma a kulli mushafin aliman min ulama'i alqira'ati ya aika kowane gari an aika musu da ƙwararren malami masanin ƙira'a yu'allimul muslimin alqur'ana wifka hadha almushaf yana koya musulmai qur'ani daidai da wannan mushaf wa ala muqtadahu daidai da abin da ke cikin shi fa amara zaid ibn thabit an yi al madina da haka yasa zai dan sabit ya dinga karantawa a Madina wa ba aka Abdullahi ibn Sa'ib ila Makka yayi ka da dan Sa'ib shine babban alaran da aka aika zuwa Makka wal Mughith ibn Shihab ila Sham shi kuma da Mughith dan Shihab zuwa kasar Sham wa Amir ibn Abdul Qais ila al-Basra shi kuma Amir ibn Abdul Qais zuwa kasar Basra wa Aba Abdurrahman as-Sulami ila al-Kufa Abu Abdurrahman as-Sulami wani babban malami ne shi ma zuwa kasar Kufa wa taraka inda fi madinati mushafan sadisan ya bar qur'ani na shida a gunshi a ƙasar madina wa huwa alladhi yusamma bil mushaf al imam shi cewa master copy shine ma'anar al mushaf al imam wato master wanda daga cikin shi ne aka yi waɗancan copies nan wannan sa daga cikin muhimman abubuwa da suka faru a zamanin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya ƙara mushi yadda sai mu kwana anan tun da kan gaba ne in Allah ya so idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi akan almafasun rabe bada'ul fitna farawar rigingimu farawar fitina kamun mu rufe ina wa yan uwa tambihi ni da kaina dangane da gabato kwanaki goma na farkon watan zulhijja domin yanzu muna daren ashirin da ainihin wato shida ga watan zulqa'ada ana sa ran kenan nan da yan kwanaki gwargwaron kwanaki uku ko hudu watakila daga ranar talata ko litinin mai zuwa za a shiga watan zulhijja watan ainihin babbar sallah da watan ayyukan aikin hajji wanda kwanaki goma na farko suna da falala ta musamman da Allah madaukin sarki ya ba su wanda sunna ta tabbatar da cewa yin ayyuka na alkhairi a wannan kwanaki suna da ƙare-ƙaren falala akan yin ayyuka na alkhairi a wasu kwanaki da aka mai ƙoƙarin yawaita ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki yawan bauta Allah karatun alkur'ani faɗan gaskiya ziyara gai da mara lafiya biyayya iyaye sada zumunci kyautawa iyalai azumi karatun alkur'ani tuba duk abubuwan da ka sani ayyuka alkhairi yi kokari ka yawaita su a cikin waɗannan kwanaki Allah zai ba mutum lada na musamman fiye da wanda aka saba bayarwa ga wanda ya wannan ayyuka alkhairi Allah ya ba mu dama ayyuka na sannan kuma mutane su sani cewa ainihin ibada ta layya jama'a wajibi ce bisa fatawa mafi inganci ga duk wanda yake da wadatar da zai ko kuma yake da hanyar da zai samu A malaman da suke ganin ma in kana da wasu abubuwa ko da kayan sawa ne za ka sai da su kai layya da haka a daina irin abin da yan bariki munan bariki ba ma yin layya yan bariki ba su son yin layya mutanen kauye sun fi sun bin bayyana wannan sunna sai ga mutane kawai sai dai su fuska kawai ko kafin zuru ma wani ba zai samu ba ya kamata mutane su gane ibadar laye ibada ce ne matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya layya za a bashi lada mai dimbin yawa in Allah ya kai mu kafin da zamu yi na gaba insha Allah za mu takaita bayanai dangane da falal layya dan ya zama tunatarwa ga yan uwa kuma daga nan ala wani ya ji cewa ya kamata shi ma ya rage matsalancin da yake ya sai rago insha Allah Allah ya sa mu dace za mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh